Hausawa Top TV tashar al'umma. Na sha haɗuwa da masu sha'awa ta su yi lalata da ni, in ji jaruman nan Nafisa ta cikin shirin kwana 90 inna lillahi. Mai saurare gyara zama domin jin cikakken wannan rahoto da muke ɗauke da shi a dangane da mazan da Nafisa ta furta cewa sun yi sha'awar su yi lalata da ita a Kannywood amma ta ƙi. Amma kafin mu tsinduma cikin rahoton namu da Allah ku dangwala mana alamar subscribing sannan ku danna ƙararrawa, domin haka ne zai ringa ba ku damar samun labaranmu da bidiyoyinmu a koyaushe. Ga cikakken rahoton. Nafisa Salisu matashiyar jaruma ce a Kannywood, jaruma wadda aka yi wa lakabi da sarauniya, kyakkyawa ce wadda kuma ta nuna ƙwarewa a aktin ɗin da take yi, duk da yake ta fito a wasu fina-finai da waƙoƙi a baya. amma ta fara shanawa ne a lokacin da ta fito a matsayin kanwar sahabi madugu ɗan jaridan nan na cikin shirin kwana 90 na gidan talabijin dinnan ta arewa 24 a yanzu kuma an kara saninta saboda ita ce jarumar shirin nan mai dogon zango mai suna macen sirri wadda ake haskawa a cikin youtube dinnan ta mazaje ne A wata hira da aka yi da jarumar da mujallar Fim magazin ta amsa tambayoyi gami da ba da tarihinta da sauran abubuwan da suka shafi sana'arta ta fim da rayuwarta a cikin tambayoyin da aka yi mata, mujallar Fim ta tambaye ta ko ta taɓa gamuwa da wani ƙalubale a masana'antar ta fim tun bayan shigowarta, inda jaruma Nafisat ta ba da amsa cewa. to a irin wannan rayuwar babu inda za ka je baka fuskanci irin wannan kalubaren ba ko kuma matsalar ba ma a masana'antar kannywood ba ko a ma'aikatan gwamnati ka je ka kai ko a wani kasuwanci da ka dan buɗe shago kana samun jama'a suna zuwa dole akwai wanda za su yi maka maganar da ba za ta yi maka daɗi ba wani sai ya zo maka da wata manufa ta daban wannan ne a ganina bai zama dole ba an kara tambayar ta kenan tana nufin ta taba gamuwa da irin wannan abu ce hmm gaskiya na taba fuskantar irin wannan matsalar amma sai dai duk wanda ya tunkare ni da wannan bukata tasa a mazaunina na wadda ta shigo harkar fim din kuma take ƙaunar harkar haka zalika nake son na yi abin da nake so kaga ba zai yiwu mutum ya nuna min ga irin abin da yake so da ni kawai na fito na yi masa rashin kunya ba kawai dai ina fitowa na gaya wa mutum cewa kawai ka yi haƙuri ni ba irin waɗannan matar bace ba bana kuma irin wannan harkar ba ita ce ta shigo da ni kanewood ba a gaba haka zalika an tambaye ta cewa tana sana'ar gyaran gashi da ɗinki wanda ta gada daga mahaifiyarta inda ta yi wannan bayani a ƙarshe ina yi wa masoyana da fatan alkhairi tare da yin kira ga jarumai irina masu tasowa musamman yadda wasu suke yi wa manya rashin kunya wato ina nufin waɗanda su suka buɗe wato wannan sana'a ta fin ko kuma suke manya a cikin masana'antar saboda rashin kunya ba abu ne mai kyau ba kuma koda a ce a yanzu kafi su samun wani abu to babu shakka ran zai za a wayi gari cewar ba kai bane ba akan wannan matsayi da kake samu To a takaice dai kamar yadda kuka ji jaruman nan wato Nafisa ta cikin shirin kwana 90 ita ma ta gamu da irin wannan halayyar ta mazan kanewar da aka dade ana fada. Dama dai kamar yadda aka ringa kawo rahotanni a baya cewar ba a saka mace a cikin harkar fim har sai an yi lalata da ita amma kuma an ce ba wai duka mazan ne suka laru duka akan hakan ba wasu ne kaɗan daga cikinsu ɓata gari sukan aikata hakan ga mace. amma akwai nagari a cikin mazan kanewood ɗin waɗanda ba sa aikata irin wannan lalata da mace kafin su sata a cikin fim to babu shakka babu abin da za mu ce a wannan sai dai mu ce allah ya kiyaye waɗanda suke irin wannan harka allah ya shirye su ya sa su gane gaskiya ku ci gaba da dangwala mana alamar subscribing kuna danna ƙararrawa domin haka ne zai ringa baku damar samun labaranmu a koyaushe amma fa idan ba ku taɓa yin hakan ba ne za ku yi idan kuma kuka yi so ɗaya shikenan ba sai kun ƙara yin hakan 吧，苹果的。